وقلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين muna yi ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala godiya wanda ya ba mu ikon haduwa domin ci gaba da karatu a cikin littafin sharhu sunna na al'imamul barbahari rahimahullahu ta'ala inda a satin da ya gabata muka kawo Karshen darasi na ashirin a cikin wannan littafi wanda kenan yau za mu fara harkon darasi na ashirin da ɗaya inda ƙarshen darasinmu na ashirin mun dakata ne daidai gabar da al'imamul barbahari ya yi bayanin cewa walama na salatar farida kasancewa lalle ita sallah ta farilla amsu salawatin salloli ne guda biyar waɗanda ba a ƙara su ba a rage su waɗannan salloli sai wa sallar magriba da kuma sallar asuba wadda magriba tana da raka'a uku sannan kuma magri'a asuba tana da raka'a biyu sauran kuma sun kunshi raka'o'i hudu kamar zuhur. kamar la'asar kamar isha kuma al'imamul bar Bahari ya yi bayanin cewa mata wajibi ne su rufe al'aurarsu a lokacin da za su yi sallah wanda mun yi bayani cewa akwai saɓani a wurin maluma wasu na ganin cewa wajibi ne mace sai ta ruhe hatta huskarta wanda ya zama lalle ta sa niƙabi kuma sun kawo dalilai da hujjoji aka wasu daga cikin malamai kuma sun yi bayanin cewa ba sai mace ta rufe huskarta ba ba sai mace ta rufe huskarta ba kuma su ma sun kawo nasu dalilai wannan abu ne dai da ɗaɗɗe mai abin nan a tsakanin malamai wa'annan sun faɗi wa'annan sun faɗi wayannan sun kawo nasu dalilai wayancan sun kawo nasu dalilai haka maza mu ma an yi bayanin cewa namiji idan zai yi sallah to lalle ne ya zama ya ruhe al'aurarsa kuma an yi bayani akan al'auran namiji shine bakin cibiyarsa zuwa guwayensa lalle ne ya zama namiji mai sallah ya rufe guwayensa idan zai yi sallah idan ya yi haka alhamdulillah horon da aka yi masa kenan haka mace za ta rufe jikinta ga baki ɗaya in bayan ainihi safukanta da kuma ƙafafuwanta kamar a bayan ƙafarta in san samu ne ya zama ta sassafa sannan kuma ya zama dai ba ta tare da wasu maza waɗanda yake manisanta ne a gare ta. To yau harkon darasinmu na ashirin da ɗaya za mu hara daidai gabar da shi malam yake cewa wazzakatu min dahabi walfidda ana bayar da zakka daga zinariya da kuma azurfa ya zama zakkar da za ka basuwa ko dai zinariya ne ko kuma azurfa wat ko kuma ya zama dabino ne za ka bayar da zakka gare shi walhububi da kuma abin da yake nau'i na ƙwaya kamar gero kamar dawa kamar alkama kamar shinkawa kamar sha'ir kamar acca kamar riɗi abubuwa waɗanda yake masu ƙwaya kamar masara duk suna daga cikin abin da maluma suka yi bayanin kiyasin cewa za a bayar da zakka gare su wadda aka hakanan kuma a wadda aka hakanan kuma da dabbobi ana ba da zakka ta dabbobi alama kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za a ba da zakka akan yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi bayanin cewa a bayar da ita wannan zakka fa'in ƙasama ha faja idan wanda Allah ya ba dukiya ya raba zakkarsa da hannunsa ya halatta ya raba ga ƙa'idar shari'ar musulunci fa'in da fa'a ha ilal imami idan kuma ya ɗauki zakkan nan tashi ya kai ta zuwa wurin wanda yake jagora ne shugaba kamar sarki ko sarkin musulmi to wannan ma faja'izun shi ma ya halatta sai al'imam al ya ce wallahu a'alam Allah mai sani ma'ana ya kawo bayanin abin da ya sauƙaƙa so malam salihu fauzan al-fauzan yake cewa ita dai zakka rukuni ce ta uku ar-rukun salis min arkanil islam zakka rukuni ce ta uku daga cikin rukunan musulunci guda biyar kuma zakka farilla ce kamar wada sallah take farilla haka an gwama ita zakka da sallah za ka ga cikin alƙur'ani Allah subhanahu wa ta'ala yana magana a mabambantan ayoyi cewa wa fi musalata wa atu zakata ku tsaye da sallah ku ba da zakka fi kasirin min al qur'aniyya a cikin ayoyi masu yawa na alƙur'ani to ita dai zakka haƙƙe ne sananne ga dukiya wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mawadata wadda za su ɗibi dukiyar nan su bawa waɗanda yake talakawa kashi na harko na abin da ake bayar da zakka gare shi shi ne zinariya ko azurwa, ko kuma abin da yake tsayewa matsayin zinariya ko azurwa. kama abin da ya shayi nau'in takardun kuɗi kama irin takardar naira kama irin takardar dala kama irin takardar sefa kama irin takardar pound sterling na ingila kama irin mark na jamus da sauran kuɗi ƙasashen duniya kama irin kuɗin dubai wanda ake ce musu dirham da waina ana ƙiyasi da zinariya da azurfa sai a fitar musu da zakka nau'in kashi na biyu na abin da ake ba da zakka gare shi su ne dabbobin ni'ima waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya hore mana kamar raƙumma kamar shanu kamar tumaki kamar awaki wayannan nau'uka guda hudu kowannensu akwai wani gwargwado wanda shari'a ta ɗiba cewa idan dabbobinka suka kai haka nan za ka bayar da zakka kamar misali raƙuma idan raƙuma sun kai guda biyar za ka bayar da akuya guda in sun kai goma ka ba da akuya biyu in sun kai goma sha biyar ka ba da akuya uku in sun kai guda ashirin ka ba da akuya hudu idan suka kai ashirin da biyar to yanzu za a ware karɓa raƙumi matsayin zakashi raƙumi ɗin ma'ana ana buƙatar ka ba da raƙumi wanda an ayyana shekarun da za ka ba da mai irin wayannan shekarun ko kuma kama ko sifa ta wanda za ka ba da mai irin wannan kama kamar wadda zinariya da azurwa, su ma akwai buƙatar cewa su kai dinari ashirin idan na zinariya ne idan kuma na zurwa ne ya zama sun kai dirhami ɗari biyu sannan za ka bayar da zakka sannan sauran kuɗaɗe kuma na duniya waɗanda ake amfani da suwa sai a ƙesa da canjin na zinariya ko canjin na azurfa sai a ayyana wani gwargwado kamar mu kuɗin najeriya sai sun kai naira miliyan guda da wasu dubbai sama kamar ɗaruruwa gabanin a anshi zakka ga wanda yake ya mallake su amma mu sani in kana da dukiyar da bata kai ga ahiddan mata zakka ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bayani cewa a cikin hadisi ingantacce wa inna lil mali haqqan siwa zakka hakika zakka dukiya tana da wani haƙƙi wanda ba na zakka ba ma'ana idan ka ba su kai ka yi zakka ba Kaddi ba ka bayar da sadaka saboda Allah ga bayin Allah da nihin Allah kaga wannan wani abu ne da Allah ta'ala yana son sa amma ubangiji ta'ala yana cewa wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin ku kyautata Allah yana son masu kyautatawa haka ubangiji subhanahu wa ta'ala yana cewa al aljaza'ul ihsan illa al ihsan ba sakamakon kyautatawa sai kyautatawa Allah ya baka dukiya ya yalwata maka ka ɗiba ka ‘yan bayin Allah ko da ba zakka ka ba su ba ko da dukiyarka ba ta kai zakka ba idan ma koma ɓangaren dabbobi muka ci gaba da lissafi bayan mun jira raƙumi irin yadda za a ba da zakka mataki-mataki ana karɓar awaki har a kai ga karɓar a raƙumi matsayin zakar raƙumma to sai mu dawo ɓangaren shanu wanda di ya mallaki maraƙi talatin zai bayar da maraƙi guda idan ya mallaki maraƙa arba'in zai bayar da raƙumi eh, zai bayar da maraƙi guda ko maraƙa guda haka kuma abin zai ci gaba suna ƙaruwa ana maka bayanin abin da za ka basuwa. suna ƙaruwa ana yi maka bayani abin da za ka ba suwa wanda kuma idan kana da tumaki ko awaki idan sun kai arba'in za a an shi guda idan suka shekara dama duk wannan zakar da muke magana har sai sun shekara ne to idan kana da akuya arba'in suka shekara za ka bayar da guda ita ake an gare ka har sai awakinka sun kai akuya ɗari da ashirin da ɗaya sannan a karɓi akuya biyu kaga kenan wanda adda akuya arba'in da wanda adda akuya ɗari da ashirin duk zakarsu guda wannan kenan amma in an samu ƙarin ƙwara guda sama to yanzu a nisabi ya canza za a karɓi akuya biyu gare ka haka mai akuya ɗari da ashirin da ɗaya ana karɓa akuya biyu gare shi ko tunkiya biyu har su kai ɗari biyu duk guda biyu ake ansa amma da zarar ƙwara guda ta ƙaru to yanzu sai ya ba da akuya uku ko tunkiya uku wannan dangane da abin da ya shayi nisabi kenan na ainihi su tumaki da kuma awaki kenan dukkan wannan nau'uka guda hudu kowanne mun ambaci abin da ake bayar da zakka daga gare shi to sai mu je ga nau'i na uku na zakka shine abin da ake fitarwa ko abin da ƙasa take fitarwa na ƙwaya ko kuma ‘ya'yan itatuwa ba za a karɓi zakka gare ka ba idan kana da itatuwan dabino suna haihuwa maka ‘ya'ya har sai ya zamana cewa ‘ya'yan dabinon da itatuwanka suka haifa sun kai a wuski biyar, menene a wuski biyar, kowane a wuski guda yana ɗauke da sa'i sittin idan ka haɗa idan ka haɗa idan ka haɗa sa'i sittin sau biyar zai baka ɗari uku sa'i sittin sau biyar zai baka sa'i ɗari uku kenan wanda adda dabino ba za a karɓi zakka gare shi ba sai dabino ne ya kai gwargwadon kwano ɗari uku haka wanda adda gero ba za a karɓi zakka gare shi ba sai gero ne ya kai gwargwadon kwano ɗari uku haka wanda adda masara haka wanda adda maiwa haka wanda adda gero aka wanda adda shinkawa aka wanda adda alkama aka wanda adda sha'ir aka wanda adda riɗi gaba ɗaya duk waɗannan nau'in kwaya to sai in ya kai gwargwadon a wutsi biyar wanda shine sa'i ɗari uku to wannan kenan mun ji abin da ake karɓa na zakka na kayan noma hatta wake ma ya shiga cikinsu shi ma yana da cikin abin da ake ainihi idan ya kai wannan ƙwayar za a bayar shi ma nau'in abinci na kuma ƙwaya ce ta sai nau'in kalar zakka na hudu su ne kayan kasuwanci abubuwan da ake sayarwa a kasuwa wannan kuma za a fitar musu da zakka ne ta hanyar lissafa adadin kudinsu a san sun kai a yi musu zakka ko ba su kai a yi musu zakka ba idan an lissafa an gane to sai a bayar da zakka idan shekara ta kammala idan a shekara ta kammala za a ainihi wato karbi wannan zakka to wannan kenan to sai nau'in kalar zakka na gaba wanda shine abin da ake hitarwa daga magina kama abin da ake tonowa na zinariya ko azurha amma shi ba sai ya shekara ba haka kayan noma ba sai sun shekara ba wanda ya noma gero ba ana nihin sai wata shekara ta dawo ba Allah ta'ala cewa ya wa'atu yau ma. asabe ku bayar da zakar abin nomanku da kuka noma a lokacin da aka girbe shi aka sheƙe shi aka fece shi ya zama ya dawo abinci to wannan ne za a karɓi zakka daga gare shi ba wai sai an shekara ba aka kenan akwai bambanci da shi da kayan kuɗi da kuma abin da ya shahi dabbobi aka abin da ake fitarwa a magina na zinariya ko azurha shi ma ana bayar da zakka da zarar ka samu abin da ya kai nisabi idan ka tono nisabi yau ka bayar da zakka nan gobe kuma Allah ya kaddara ka zo ka samu nisabi goben ma za ka sake bayar da zakka wannan haka shara'a ta yi tanadi ba a ce sai sun shekara ba a'a da zarar ka ɗebo zinariya ta kai gwargwadon nisabi to nan take da hitowarka za ka bayar da zakkan wannan da za ka sake komawa kuma ka ci gaba da tonon zinari bayan ta fitar da wannan kuma Allah ya baka wanda ya kai nisabi sai ka sake fitarwa wannan ya bambanta da zakkar dabbobi ya bambanta da zakan noma wannan kenan kuma ya bambanta da zaka ta kuɗi irin wanda ake kasuwanci da suwa ko kayan kuɗi da aka ya ku bayin Allah kamar wada malam ya ambata cewa zaka ita ce rukuni na uku daga cikin rukunan musulunci to akwai buƙatar kowa ya san cewa zakawa wajibi ce a kansa idan ya bashe ta alhamdulillah ya huta idan bai bashe ta ba ya yi imani da ita yana nan matsayinsa na musulmi wanda ke aikata kaba'ira zunubi mai girma don haka zai ɗanɗana bane zai ɗanɗana kudarsa a ranar alkiyama saboda Allah ya ba da labari a cikin littayinsa cewa masu taskace zinariya da azurwa ba su fitar da zakatta to rana alkiyama za a ƙona su a kan wannan dukiyar tasu ko a ƙona wannan dukiyar a ɗan fara musu a gosunansu da bayansu a ce musu kuɗanɗani sakamakon abin da kuka taskace na dukiya ba ku bayar da zakarsa ba to bayan nan da al'imamul a rahimahullahu ta'ala ya ambata mana nau'in wannan dukiyoyi da ake karɓar zakka gare su waɗanda abu ne tabbatacce a cikin littafin Allah sai sake mu ya tafi gaba da muwa zuwa ga abin da ya shayi nau'i na aƙida da tabbatar da tauhidi ya ce wa alam anna awwalal islami shahadatu an la ilaha illallah ka sani abinda an warkon musulunci shaidun ba abin bauta da gaskiya sai Allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma hakika nabi muhammadu bawansa ne manzonsa wa anna ma qala Allah kama qala hakika dukkan abin da Allah ya wadi kamar wanda ya faɗa haka abin yake wala khulfa lima qala babu saɓani. ga abin da Allah ta'ala ya faɗa wa huwa inda ma ƙala kuma abin nan yana nan wurin da Allah ta'ala ya faɗe shi wal imanu bi shara'i kulluha wal imanu da yin imani bi shara'i da shari'o'i kulliha dukkaninta ka yi imani da dukkanin shari'o'i waɗanda Allah ta'ala ya saukar ga annabawan da suka gabata sannan da shari'ar da aka saukar ma wannan babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malam salihu fauzanul fauzan rahimahullahu ta'ala yake cewa wa alam ayyuhal muslim ka sani ya kai dan uwa a cikin musulunci ya talibul ilm ya kai ma abuci neman ilimi ai ma'anar wannan ta haƙiƙun wata biyinun tabbatarwa ne da kuma bayyanarsuwa anna awwalal islami shahadatu Allah ilaha illallah abinda a farkon musulunci ka shaida ka tabbata ka haƙaƙe cewa ba abin bauta ma da gaskiya sai Allah wa anna muhammadar rasulullah kuma ka yadda cewa annabi muhammad manzan Allah ne Umar ruknul awwal min arkanil islam imani da Allah da ba da gaskiya ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su ne rukunna guda ɗaya na farko ma'ana su ne rukunin farko na musulunci kama kala fi hadisi jibril kama wada annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya waɗa a cikin hadisin jibril lamma sa'alan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da ya yi ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tambaya qala sai ya ce masa Kabirni anil islam ba ni labari dangane da musulunci qala al islamu an tashhada an ilaha illallah ya ce abin da ake ce ma musulunci shine ka shaida ba abin bautawa da gaskiya sai Allah wa anna muhammadar rasulullah kuma ka yadda ka tabbata cewa annabi muhammadu manzan Allah ne bayan wannan wato kimar sala ka da sallah wato zaka ta ba da zaka wata suma ramadan ka yi azumin watan ramadan wata hujjal bait idin sabata ilayin sabila kuma ka ziyarci ɗakin Allah idan ka samu hali idan ka samu dama idan ka samu iko zuwa ga saduwa da shi ɗakin na Allah ta'ala shahada ta ni awwalu ma yud'a ilayin nas shaidu cewa ba abin bauta da gaskiya sai Allah annabi Muhammad manzon Allah ne shine farkon abin da za a kirayi mutane zuwa gare shi kamar wada annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kira ɗaya daga cikin sahabbansa ya aika shi yana cewa shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kansa yana cewa umirtu an qatilan nas kaga shi da kansa kenan umirtu an qatilan nas an umarce ni in yaƙi mutane umirtu an uqatilun nasa an umarce ni da cewa in yaƙi mutane ta ya kulu la a illallah har sai sun haɗu wannan kalma ta ikilasi fa'iza ha, idan suka haɗu wannan kalma a samu minni nan jinainansu sun tsaru daga gare ni wa amwalohun da dukiyoyinsu wa amwalahum da dukiyoyinsu jininsu ya tsaru gare ni dukiyarsu ta tsayu gare ni illa bi haqqil islam sai da hakke na musulunci wa isabuhum ala Allah isabin su yana ga Allah ta'ala ma'ana abin da suka aikata a boye ko a bayyane isabin su yana ga Allah ta'ala walamma arsala mu'adhan lokacin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya aika mu'azu ilal yaman zuwa kasar yamen Allah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya gaya ma mu'azu cewa innaka ta'ati qauman kai mu'azu zaka zo wurin wasu mutane min ahlil kitab daga cikin yahudawa da nasara faliyakun awwala ma tad'uhum ilai ya zama farkon abin da zaka kiraye su zuwa gare shi shahadatu Allah ilaha illallah su shaida cewa ba abin bauta da gaskiya sai Allah wa anna muhammadar rasulullah kuma su yadda cewa annabi muhammad manzon Allah ne ba haza awwalu ma yud'a ilayhi nas wannan ko ne warkon abinda za a kira mutane zuwa gare shi li'annahu huwal al ila dinil islam wannan shi a mashiga ta addinin musulunci amma mai yatahawanu bitawhid amma dukkan wanda yake wulakantar da tauhidi wala ya hatammu bihi bai kula da tauhidi ba min ashabid dawat na daga cikin ma'abuta da'awa awul manahij dawiya ko kuma waɗanda suke da hanyoyi na da'awa al-mu'asira da zamani fa hadha muhalifun li hadha al-asl al-azim wannan ko ya saba ma wannan asali mai girma duk wata da'awa da zaka yi to dole ne ka gabatar da kiran mutane zuwa ga yadda cewa ba abin bauta ma da gaskiya sai Allah sannan ka biyar da cewa annabi Muhammad bawan Allah ne manzon Allah ne idan baka yi haka ba to ka zo da da'awar da ta saba ma asali mai girma walaysa al-maqsudu min ash-shahadatayn at-talaffuz bihima faqat ba ana nihin cewa mutum ya wadi la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da bakinsa kawai ba walakin al maqsud sai dai abin ni a kuzu bihi ma mutum ya buɗe bakinsa ya wadi waɗannan kalmomin guda biyu ma'a ma'arifati ma'anaha tare da sanin abinda ita wannan kalma ta kilasi ta ƙunsa na ma'ana wala amalu bi maqtalaha wala amali bi muqtada da aiki da abinda la ilaha illallah ta hukumta wala amal wala amali bi muqtadahuma da aiki da abinda la ilaha illallah muhammadu rasulullah suka hukumta lakin man shahida Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah duk wanda ya tabbata ya shaida ya ba da gaskiya ya yadda cewa ba abin bautawa da gaskiya sai Allah annabi Muhammad manzon Allah ne fa innahu yuqbal minhum ana karɓar masa cewa eh wannan ya abin da ke sanya mutum ya shiga a cikin addinin Allah fa in alaihi ma idan ya tsayu akan waɗannan kalmomi guda biyu ba uwa muslimun to ya zama musulmi wa in zahara minhu ma yunaqiduhuma idan wani abu ya bayyana gare shi wanda yake walwale waɗannan wannan kalma ta ikilasi to shikenan fa innahu yakunu murtaddan zai zama wanda ya ridda kaga canda tunda ya riga ya haɗi ya zama musulmi na gaskiya amma yanzu da ya bayyana cewa abin da yake a kansa ya walwale wannan kalma ta ikilasi to yanzu za a ɗauki cewa ya yi ridda dama malam ya yi mana bayani cewa ga abin da shi ne ma'ana ta la'ilaha illallah bi ma'ana idan ka buɗa bakinka ka waɗi wannan kalma ta shahada to an ta taƙi da bi ƙalbika ka ƙudurta a cikin zuciyarka wa an tantika bi kuma ka furta da harshenka wa tuqirra wa ta'tarifu ka tabbata kai furuci bi annahu la yastahiqu ibada cewa ba wanda ya cancanta da bauta masa da gaskiya illallah sai Allah shi kadai wa anna kullu ma'budin kuma ka yadda cewa dukkanin wani abin bauta siwahu wani Allah kamar masu bauta ma wuta kamar masu bauta ma rana kamar masu bauta ma a itatuwa kamar masu bauta ma duwatsu kamar masu bauta ma gumaka ka ɗauki cewa duk wata bauta wadda ba bautar Allah ba fahuwa batilun to wannan bauta bauta ce ɓatacciya shesa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayanin cewa inna dina inda Allahi al'islam lalle haƙiƙa addini wanda a yadda a wurin Allah shi ne addinin musulunci wa ibadatuhu dilatun mai irin wannan hali na kudurta cewa ana bauta ma wani Allah to abin da ya bauta ma bautan nan ba ta ce. Ƙwala ta'ala shi yasa Allah madaukakin sarki yace zalika bi anna Allah wannan kuwa saboda ubangiji subhanahu wataala huwal haqqu shine gaskiya wa anna ma yad'una min dunihi abinda suke bauta ma wani Allah huwal batil wannan abin banna wannan bauta ƙarya ce ba bauta ce ta gaskiya ba wa anna Allah huwal aliyul kabir lalle Allah shi ne maɗaukaki mai girma wannan aya tana cikin suratul hajji aya ta biyu. wa ma'ana shahadatu anna muhammadan rasulullah ma'ana shaidun cewa annabi muhammad manzon Allah ne shi ma akwai buƙatar an ta tarifa zahiran wa baɗina ka yi furuci a ɓoye da bayyane da annahu rasulullah ka bayanin cewa annabi muhammad manzan Allah ne amma manyan diku bilisani amma wanda ya buɗa harshensa ya yi bayanin cewa annabi muhammad manzan Allah ne wa huwa la ya'rifu wa huwa la ya'tarifu fi batinihi bi risalatihi amma can koye a rayuwarsa bai ainihi furuci ba da cewa annai muhammadu manzan Allah ne illa dai kawai ya waɗi da sa bai kudurta a zuciya ba ba haza munafikun wannan kuwa munafuki ne shi yasa Allah ta'ala ya kawo tura gaba ɗaya a cikin alƙur'ani tana magana dangane da munafukai Allah ta'ala ya ce idza ja'akal munafiqun idan munafukai suka zo maka ya kai wannan babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qalu nash'adu innaka la rasulullah ga abin da suke waɗi da bakin su da harshen su suna cewa muna shaidu kai manzan Allah ne amma a zuciya ba su kudurta haka ba sai Allah ta'ala ya ce wallahu ya ya'lamu innaka la rasulun Allah ya san cewa kai manzansa ne wallahu yash'ad kuma Allah ya shaida innahum lakazibun cewa su makareta ne bisa ga wannan abin da suke waɗi na cewa innaka la rasulullah sai Allah ya tona asirin a wata ayar ya kununa afwa bi hihim suna waɗi da bakunan su ma laisa fi qulubihim kaga sun ce annabi manzon Allah ne amma kuma ƙarya suke yi ba su yadda ba a cikin zuciya harshe ya faɗi zuciya ba ta gaskata ba saboda haka akwai buƙatar mutum ya ainihi taƙaice ma'anar shaidun ba abin bauta da gaskiya sai Allah annabi Muhammadu manzan Allah ne ya ɗauki ma'ana ta cewa yi ma manzan Allah ɗa'a ga abin da ya hora da gaskata shiga abin da ya ba da labari da ƙaurace ma abin da manzan Allah ya yi hane gare shi kuma ya tsawatar in ka yi daɗin Muhammadu manzan Allah ne to za ka yi masa ɗa'a ga abin da ya duk ya hora manzan Allah ya yi umarni ba za ka saɓa ba za ka gaskata shi ga dukkan abin da ya ba da labari za ka ƙaurace ma dukkan abin da ya yi hani kuma ya tsawatar a kan wannan abin kuma abu na gaba wa Allah yu'bada Allah illa bima shara ba za a bauta ma Allah ba sai abin da shi Allah ya shari'anta ta ina ake sanin shari'ar Allah ta hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda shine wasiɗa tsakaninmu da Allah idan muka ɗauki yi ma manzan Allah ɗa'a ga abin da ya hora idan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni ta hakika abin da an naka to ka sadar da umarnin nan nashi kamar wadda Allah ta'ala ya ba da labari a cikin suratul azab aya 36 wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allah wa rasulahu faƙad dalla dalalan mubina Allah ta'ala yace wa ma kana lil bai kamata ga mumini namiji wala mumina ko mumina mace idza qada wa rasuluhu amra idan Allah da manzon Allah suka yi hukunci na wani al'amari ayyakuna lahumul khiyara ya zama wai shi ga mumini ko ita ga mumina wai suna da zaɓi wannan kan ko alama baya yiwa da mumini namiji da mumina mace saba mu umarnin Allah da kuma saba mu umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min amrihim daga cikin abin da ya shayi horon Allah wai ku dawo kuna da zaɓi bai yiwa sai Allah ta'ala ya ce wa mai yasilla duk wanda ya saba ma Allah wa rasula ya saba ma manzon Allah faqad dalla dalalan mubina hakika ya bace bacewa bayyananna wadda babu wata ruwa a gare ta abu na biyu na ma'ana cewa tasdiku fi ma akbara gaskata manzon Allah ga abin da ya bada labari akbara sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an ashiya annabi ya ba da labari dangane da wasu abubuwa min umuril ghaib na abubuwa na gaibi almadiya waɗanda abin ya faru ya wuce kuma manzon Allah ya ba da labari a kansa wal mustaqbala da abin da zai zo nan gaba manzon Allah ya ba da labari a kan shi ba don ya san gaibi ba a'a Allah ne ya so ya sanar da shi gaibi a lokacin da ya so ya sanar da shi din to fa yusaddaqu bima akbara bi sallallahu alaihi wa sallam za a gaskata manzon Allah ga abin da ya ba da labari saboda mi'a dalili wa huwa layan diku anil hawa in huwa illa wahyun yuha Allah ya ba da labari cewa shi manzon Allah baya faɗin son ransa sallallahu alaihi wasallam in huwa illa wahyun yuha wace aike da ake yi masa idan kaga yayi magana to Allah ne ya aiko shi ya kuma iya da sakon Allah din Ba aka bara sallallahu aka sallallahu alaihi wa sallam labarai da manzon Allah ya bada labari sidqun gaskiya ne wa yaqinun kuma yaqini ne ma'ana tabbace la ya tadarraku ilaiha shakkun babu wani shakku da yake kunnowa zuwa ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ba da labari iza sahhat anhu idan aka samu hadisai tabbatattu masu bayyana cewa manzon Allah ya faɗi haka to magana waye a samu wani abu na shakku wannan babu shi to abu na uku kuma shine kaurace ma abin da yayi hani ya tsawatar ka kaurace ma duka abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi hani gare shi kuma ya tsawatar wannan kuwa saboda haɗin Allah ta'ala wa ma kuma rasulu fakuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha shadidu abin da abinda manzon Allah ya zo muku da shiya ku riƙe shi abinda ya hane ku gare shi ku hano ku ji tsoron Allah hakika Allah mai tsananin azabtarwa ne sai abu na hudu kada a bauta ma Allah sai abin da ya shara'anta abinda manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo da shi na shari'a yana ida sako ne daga Allah mabuwayi mai girma wannan ko ya kore dukkan wani abu na bidi'a da wani abu da aka kirkira da wasu karyace-karyace waɗanda shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai yi umarni game da suwa ba saboda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya waɗi cewa man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa rad duk wanda ya aikata wani aiki wanda ba umarnin a cikin aikin nan an mayar masa da abinsa wanda duk ya kirkira wani abu a cikin al'amarin addini abinda babu shi za a mayar masa da abinsa har annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa wa iyyakum ka wa mudasatil umur da abubuwa waɗanda aka ƙaga waɗanda aka ƙirƙira kuma haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin min ba'di ina umarnin ku da biyar sunnata da biyar sunnar mama ya shiryayyu waɗanda za su zo a bayana tamassaku biha ku yi riko game da ita lokaci ko to za mu ida da gabar da ai tamassaku biha ku yi riko da ita wa addu ya bin nawajis ku cije gare ta da dagogi wa iyyakum wa da satil umur ka shedin ku da wasu abubuwa waɗanda aka kaga fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar a wata ruwaya duk wata ibada wadda ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya shar'anta ta ba to wannan ibada ce batacciya babu sakamako a cikinta a'a zunubi na ma ta yake aikatawa saboda ya aikata bid'a bid'a ko wato ta yi nesa daga addinin Allah saboda haka ba za a bauta ma Allah ba ba za a nemi kusanci zuwa ga Allah ba da abin da yake na bidi'a saboda haka idan muka lura da gaɓoɓi kamar guda biyar da shi malam ya jero mana to yanzu mun ambaci kamar gaɓa guda hudu kenan za mu jinkirtar da ta biyar saboda lokaci wanda mun ma dan ɗebo a cikin lokacin gaɓoɓin su ne ma'ana shaidun ba abin bauta da gaskiya sai Allah da ma'anar shaidun annabi Muhammadu manzon Allah ne da takaice ma'anar abinda a shaidun cewa annabi Muhammadu manzon Allah ne wanda ya kunshi abubuwa kamar guda biyar mu ambaci hudu na daya yi ma Allah yi mai da'a shi manzon Allah ga abin da ya hora na biyu gaskata shi ga abin da ya bada labari na uku kuma aurace ma abin da ya hani ya tsawatar wanda kuma na hudu shine kada a bauta ma Allah sai da abinda shi manzan Allah ya shari'anta saboda shi ne mai zuwa da shari'a daga wurin Allah ta'ala ya iya ta saƙo zuwa gare mu mu bayan Allah za mu tashi a daidai gabar da malam imam al-balbahari a rahimahullahu ta'ala yake cewa wa alam anna awwalal islami shahadatu Allah, la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu hadar rukunin awwal to nan za mu ɗauki mu wanda za mu haɗa shi zuwa ga kai ga gaba ta biyar wal imanu bi shara'i'i kulliha muna roƙon ubangiji subhanahu wata'ala ya yi muna muwafaka da dace Allah ya sa ayyukan musu zama don ɗaya da shi abinda na karanta akan daidai akan sawaba Allah ya ba mu lada wanda kuma na karanta shi a kan kuskure ina roƙon gafarar ubangiji subhanahu ta'ala, kuma ina roƙon Allah ya yi sha cikin zukatan al'umma muna roƙon Allah ta'ala ya sauƙaƙa ma al'umman musulmi al'amuransu ya Allah dukkanin bayinka waɗanda adda buƙata da guri da fata na samun abin da za su yi layya ba su samu ba Allah kai adda Allah ka basu ya Allah ka hore ma al'umman musulmi abin da za su yi layya kuma ka sauƙaƙa musu sha'anin abin da ya shaye abinci da abin sha Allah ka kawo mana ɗauki da agaji da gudunmawa ka kawo mana sauƙi da sauƙinka albarkaci alƙur'ani abin da ka ba mu kuma na abinci muna godiya ya Allah Allah ka sa muna albarka a cikin shi wannan kwanuka da muke huskanta na kwana goma na ainihin harko na watan zulhaj waɗanda ibada cikinsa akwai lada ƙwarai, akwai buƙatar kowa ya iyaka ƙoƙarinsa mai halin ya yi azumi ya yi wanda bai da halin ya yi azumi ya karanta alƙur'ani ya yi sallan nafila ya roƙi allah alkairin duniya da lahira a zuwa ga inda za a kai ranar da za a yi arafa waɗanda mu muke gida za mu yi ƙoƙari mu ga cewa in Allah ya ba mu zarafi da dama mu yi wannan azumi na ranar arfa bayan in mun samu yin wasu gabanin wannan saboda abin da ke cikin alhairi Allah ka ba mu alkhairin ka wanda mun ka sani da wanda bamu sani ba ka kare mu daga sharri wanda mun ka sani da wanda bamu sani ba subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك